in ba dan annabi wa za a yi wannan wa za a yi wannan umban da rasulullah Ja'far bin Abi Talib wayan sayyidina Ali sun fita yaki wannan yakin da aka fita shine shugaba a as'a wannan zaidu zaidu bin harisa ne farko iri ka tuta annabi ya ce idan yayi Fati, kanina Ja'far dan Abu Talib ya karbi tuta in shi kuma yayi Fati. abdullahi dan rawaha ya karbi tuta in shi kuma yawa fati sannan zaki gaggafa da babban ya ta zo ita ta bude wannan garin ba a yakin ba ba a yakin ba sai ka fage musu murna an san shi kenan ana farai kamar kiyami ana faman yaki tar sai manzon Allah ya miki ina madina ba yaya yake cewa ai ɗana ya tafi zulbil hat <laughs> ya kaina na ya karbi tuta yakin yakin kike maza sai sai annabi ta maza ja maza ashe an sare hannun ja'far na dama dan tutar ta fadi sai ya yadda takobin da hagu sai ya rika tutar da hagun nasa idan ka dukan mazaje da ita aka biyo ta baya aka sare wani hannun da gatari sai ya sa dungulmi ya rike ina dan rawaha fatuta ci gaba da yaƙi gaya wa annabi na fara jin kashi da hannu. aka soka man wuka a wuyansa sai na murmushi ina kiran sunan ubangiji sai za ki taga shi can an mafaka kai ya tafi hama ubangiji wannan dan annaba aka abdullahi bin abu abdullahi dan arbu amru al-harami ah, shine baban jabir bin abdullahi wannan baban nasa tsoho ne tsoho ne tsoho ne shine abokin abu bin jabo an tuno shi ana kiransa gurgun annabi amrabi da jumu'udin kishi yake tsoho ya kai shekara tamanin tara ya girma annabi da kyau ya fi aiki maruf da mazan Allah an je yakin badar na fari babu shi ya dinga wa ƴaƴansa masifa ya za a tafi yaƙi ba jama'a ba tsohon tsufan banza ni ba so nake burge manzan Allah gashi shi wayo aka yi masa fari musulunta ko a yasa kun san abin da ba gunki ke bautawa ba suka sai da zai a musulunta yana son gunkin nan kababbe su kuma sun musulunta a hannun musa'ab bin umai sai zama cewa da daddare sai su kiran yaran su abokan wasa yan daga a zo a tumbuki wannan gunkin a jaje jefa shi a shara da safe ta shi ta kuka gani da ke shara ya gano shi ya dauko shi wanke shi shafa man mai rana ta biyu sai ya fara mashara mace kuma ɗaukar ka sashi a shara idin ga kuka ya ɗauko shi wanke shi ya wallahi tun da kai Allah ne in gwanda ya zo ka fata fata da shi ya rata mata ko ya fara bacci suka cire shi suka je suka jefa shi a rijiya sun dago za su da gida suka ga mushen kare sai suka dau mushen kare suka je suka jefa shi akan sai rungume shi ya tashi ya ta kuka da izo ya nema nan ya nema nan har rana ta yi da ya je ya leƙa rijiya ka san in raƙumin ka yi bata karkashin gado ma dai kawa kake ko ina nan Sai ina ka sai gan shi a kwance a rijiya ga kare a kansa isa aka zaro shi isa mu tsabga isa ne ku ke dan banza dama kare ne yake cin cin ka ka kasa rama ba ni ta bauta maka ashe ba abin zaka tsina na dalilin musulunta a bin ya yi badar bai samu fita ba shi kuma wannan abokinsa ne abdullahi bin abu harami shine babar jabir bin abdullah Da haka yakin uhudu tsofaffi ne suka tawaga shi an ce a masajin annabi kwana ibnu ka ka'ad da kambararsa da komai ma'aikaci masa to kaga kai da kai tsofaffi ne ku tsaya a nan ku tare mana mata yaƙi da tanderin yaƙin uhudu ya turgitse Ran jamo kai yau ba zan saba umarni na san annabi zai kalli uzuri na mm. inda na tsufan na kan jiyan mutu gida gwanda shiga to da aka zo yaƙi ya yaƙi kan rab shi bai bai ma iya dukan ba kau kau kau tsakanin musulmai an ɗau zafi bi da hada hata da sai na ali sun rikice musu ga manzon Allah ba na aka burkushe shi ya mutu yayi shahada shi kuma wancan shine farkon kashewa dan ya bautu ya fara ya fara burga annabi shi Abdullah ibn Abu da haka sai maza Allah ce wannan su biyan a haɗa su abokai ne a yi musu kabari da aka yi musu kabarin farko sai maza na ya kita ga ubangiji ina tambayar Abdullahi ibn Abu safa manzon Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul sallallahu alaihi wasallam me yake tambayar sa